وعلى آله وأصحابه ومن يتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله التفهيم المتفهم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه الرسالة رد لبعض دكاترة وأن الرسالة din raddi ne ga wasu sashen da ka katira allazi tazayya bi libas sunna wanda yake kawatuwa da tufafi na sunna wa yadda'i salafiyya kuma yana da awan salafiya zuran wa buhtani yana da awan salafiya saboda shaidan zur saboda ƙarya da kuma kirkiran ƙarya din za'ama bi anna al-qur'ana alladhi unzila ala khatam al-rusul ya raya cewa lallai qur'ani anzala ala khatam allazi unzilahu ko anzala ne rasulihi eh unzila ala khatam rasulihi eh to me matsalar unzila ala khatam rasulihi dalilin kuma eh za'ama anna alquran allazi unzila ala khatam rasulihi ya rai cewa lallai qur'ani da aka saukar ga ainihin cikamakin manzansa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai ba maganan Allah bane ga hakika eh, wai Qur'anin da aka saukar ga cikamakin annabawa ba Qur'ani bane hakikatan bal huwa kalamullahi majazan a'a shi maganan Allah ne majazan ba hakikatan ba idan muka ɗauki wani ibara wanda yake mafi zurfi huwa la yaqulu anna al-Qur'an wala ba makhluq shi baya cewa qur'ani halitta ne ko baya cewa qur'ani ba halitta bane bai wato baya cikin mazhaban mutazilawa sannan baya cikin mazhaban ahlus sunna an gani bai tare da mutazilawa bai tare da ahlus sunna to shi wace mazhaba yake bi kenan na'am wa zama bi anna huwa ayyu sawab sai ya raya cewa lalle wannan shine ainihin abin da yake daidai wa nasaba hadha alqawl imam malik sai ya danganta wannan magana zuwa ga imamu malik bin anas kun gane ai kaga abu ma da yafi muni maimakon ya ce wannan shine fahimta ta kaga inda ya ce wannan shine fahimta ta sai mu ce to kaga wannan ba za mu tambaye ka dalili ba hmm. sai dai mu yi maka raddi mun san ka dauko wata fahimta mara kyau hmm. a sai zai ce wannan shine fahimta na imamu malik kuma imamu malik ya wallafa littattafai kafin ya bar duniya sannan ɗaliban imamu malik su ma sun wallafa littattafai sannan malamai na sunna sun san aqidar imam malik kan wannan matsala din ba wani abu bane wanda mutum zai yi dodorido ya zo ya yi ƙarya ga imam malik idan ka ce wannan shi ne aqidar imam malik sai mu ce a wanda littafi na malik shi a cikin muwatsa za mu gani ko a cikin mudawwana ko a cikin utubiya ko a cikin littattafan ɗaliban imam malik irin su ibn abdulbar ko kuma irin su ibn qasim irin su sahnun irin su ibn abul eh, hakam ibn abdul hakam da irin su ibn abdulbar da irin su qadiyat da ire-iren su daga cikin manya-manyan malikiya su wane ne ka ruwaito wannan aqida daga gare su ina fatan gane wannan magana da na faɗa babu wani ɗalibi daga babu wani ainihin malami daga cikin malaman malikiya da ya taɓa faɗin shi cewa ƙur'ani wato tawakufi ake yi babu wani malamin malikiya da ya taɓa faɗin shi A gani to kuma waɗannan masu da'awan malikiya misali ka ce malikiya na unguwan sarki misali ba za su taɓa kawo ma wani littafi ba ni abinda da ma yake damuna da su su in kana tattaunawa da su suna yi da kane kawai eh? eh su suna yi da kane sai kuma zagi ni na kusa ina tattaunawa da mutum mu yi magana da shi na ilimi ya ce to mu malikawa ne wannan hujja na kawo ma shi ne a littafin mudawwana ko na ma kawo ma shi ne a cikin muwasa ko na kawo ma shi a cikin littafin utubiya ko na kawo ma shi a cikin littafin kaza ko na kawo ma shi a cikin littafin risala ko ko na kawo ma shi a cikin littafin askari ya faɗi ɗaya daga cikin littafin malikiya wanda duniyar malikiya ta yi dare shi ka ya ce ma shi malikiya ne amma ba za ka taba gani ya kawo ma littafin malikiya ba na fasan gani to wannan ai dole mu ce malikiya unguwan sarki tunda ba malikiya ne wanda yake rubuce a littafi in malikiyan da yake rubuce a littafi ne zai a kawo mana hujja a littafi to babban kalubalen da muke ma wayannan bayan Allah da suke da da'awan mazawa malikiya mu ba mazhaban malikiya muke kushewa ba irin fahimtar irin malikiyarsu don na kira shi malikiya ne majazan ba hakikatan ba saboda su din nan ba suna bin mazhaban malikiya ba ne ga hakikatan su din nan suna da awanta ne mutumin da ya ce shi ba malikiya ne wasu littattafan malikiya kai da su to in akwai littattafan malikiyan da kai da su don Allah ka kafa mana hujja da su an gari to ba a kawo littafin malikiya ko kwaya daya sai dai a kawo kitabun ra'as an gari yadda ainihin malamin ya ce, haka ɗaliban suke su ma ɗaliban sun koya an gane ko haka ainihin fans ɗinki suke su ma sun koyi menene gina hukunci da ka an gani in ko za ku rinka gina hukunci da ka ya nuna addinin naku ne malikiya ba malikiya ne na hakikatan kuka kirkiro ta kuna so ku lindimta wa mutane bin ra'ayinku na'am qala doktor hadahu shi doktor din ya ce Allah ya shirye da shi ana aqulu yace ni ba ni da ra'ayin ba na faɗin ra'ayin ahli sunna ban tare da ahli sunna kire yana tare da wa yan bid'a duk wanda baya tare da ahli sunna yana tare da yan bid'a wa ma za ba'da al-haq illa dalal daga kin gaskiya in ji ba haushi sai bata duk mutumin da yake ba na tare da ahalin sunna kamar ya ce ina tare da yan bid'a أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق للي قرآني مجرى الله ne ba halitta ba. Ni ban da wannan fahimta ولا بقول المعتزلة ko ba ni da ra'ayi mu'tazilawa أن القرآن كلام الله kenan a cikin yan bid'a ma na ware wasu yan bid'a ba ruwana da su a cikin yan bid'a ba ruwana da mu'tazila masu cewa sun sun ce lalle ƙur'ani maganan Allah ne sai dai shi halitta ne shi a'a ina tsakiya in ji doktor Hadahulla. Hmm. ana ni ina yin tawakkufi Kamar yadda imam malik ya yi imam tawakkufi kaga wannan ba karamin sharri ne. ka ɗauki ƙariya ba baka jin kunya ga rawani ga gemu ina fatan gani kuma ga zama a kujerar malanta ka buɗe baki ka ce imamu malik ya faɗi wannan magana don allah muke roƙo a ina ne imam malik ya faɗi wannan magana wallahi in ka kawo inda imam malik ya faɗi wannan magana a cikin littafin malik wallahi za mu baka kyauta mai girma wallahi za mu baka kyauta mai girma ko muna so kai da kanka ma ka faɗi nawa za mu baka wallahi in ka faɗa za mu baka wannan kyauta don Allah muke roƙonka a ina ne imam malik ya faɗi wannan ko muna roƙo don Allah in za ka jingina kanka zuwa ga imam malik don Allah a ringa kawo mana littattafan da ka dogara wannan zai taimaka mana an gane wajen gano cewa da gaske kana bin mazhabin malikiya din ne ko kana bin san rai ina fatan gano wannan to anan ma wai mazhabin malikiya ba a wajen aqida ba nan ake bugawa ba kenan a wajen aqida an yi wa malik ƙarya ina kuma wajen furu'a an gano wannan ko kaga wannan jayayyen da muke yi da wa'annan bayan Allah dangane da mazhaba an gane wato su suna so su nuna mana kamar Allah subhanahu wata'ala shine ma yace abu mazhaba sannan manzon Allah da kanshi yace abu mazhaba to tambayan da muka dade muna musu wanda babu amsa shine zama tun zamanin manzon Allah ake mazhaba ba su da wannan amsa ina ba ta gane wannan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sun rayu zaka ga wani sahabi ba ma mushtahidi bane da zaran ya zo ya tambayi manzon Allah ya bashi amsa zai fara aiki kai tsaye baya cewa sai ya je ya samu wani mushtahidi sannan kuma a zamanin manzon Allah sahabban manzan Allah ba sa cewa lalle lalle ba zan yi addini ba sai na tambayi abubakar ko lalle lalle ba zan yi addini ba sai na tambayi umar ko lalle lalle ba zan yi addini ba sai na tambayi usman ko sai na tambayi ibn abbas ko sai na tambayi anas bin malik ko sai na tambayi mu'az bin jabal ko sai na tambayi kaza ba sa cewa haka kai tsaye daga hadisi ya inganta ba sai ai aiki da shi a ina aka samu cewa wai ga hadisi ya inganta ya cika sharaɗinsa kuma malamai mustajidai sun yi bayanin wa hadisin sai a ce dole sai an jira imam malik ko dole sai an jira imam shafi'i wai Allah subhanahu Ta'ala ya raba duniya kashi hudu ne wai qur'ani ne fa yace Allah ya raba duniya kashi hudu sai Allah ya yi kamar rabon gado sai ce kai imam malik mun ba a kai imam malik mun baka afirka imamu abu hanifa mun baka garin um, russia pakistan afghanistan da sauran garuruwa kai kuma imamu shafi'i mun baka irin gari irin su libya gari irin su indonesia gari irin su kaza irin su kaza irin su kaza kai kuma imamu ahmad mun baka saudiya kun lura shin haka ne dama rabon gado aka yi aka ce kowace ƙasa kowane kusurwa ga mazhabansu ƙur'ani da ya faɗa ko ce in ka kuskura ka tambi wani malamin mazhaba mu da muke afirka mun kuskura mun tambi abu hanifa mun yi laifi mu da muke su kuma da suke bangaren saudiya in sun kuskura sun tambi wa sun tambi imamu ahmad sun yi laifi a yan afirka idan sun kuskura sun tambi? suka tambi abu hanifa ko suka tambi imamu shafi'i ko waye sun yi laifi su kuma yan saudiya sun suka tambi imam malik sun yi laifi an gane wannan imam malik ba a saudiya ma ya zauna ba to ya zauna a saudiya amma mazhabarsa ta koma afirka ina ba san gane wannan to kaga in muka duba cikin littafin iqazul himam na imamul fulani ya ce mana a zamanin wannan mazhaba din bata fara ba sai bayan karni na uku aka shiga na hudu kenan sai da magabata suka kare aka shiga mai mazhaba a cikin karni na hudu aka fara ta dalili da mazhaba amma wancan zamanin wato mutane ba sa damuwa kowane malami suna tambayar shi fasawa ne Allah da ya ce fasalu ahlal zikr in kuntum la ta'lamun bai ce fasalu ahlal mazhab ba ya ce ku tabiwa malamai to ita malikiya ta unguwan sarki tana cewa malaman nan su ne mazahibul arba'a shin a wanda littafin tafsiri aka faɗi cewa fasalu ahlal zikir ai fasalu ahla mazahibul arba'a eh, ku tambayi ma abota mazhaban nan guda hudu in kun kasance ba ku sani ba kuma in za ku yi tambaya sai ku ce to mu yan afirka wani ɗan waye malamin mu a ce malik sannan ku tambaye shi mu yan saudiya waye malamin mu a ce ahmad bin hanbal sannan ku tambaye shi abinda ba za ku taba gani a cikin wani littafin tafsiri ba shin zamanin sahabbai akwai mazhab to mazhaban wa ake bi hmm? mazhaban abubakar da umar in ka ce mazhaban abubakar da umar to me yasa aka tura anas zuwa yaman aka tura wasu sahabbai zuwa ga garuruwa da dama irin su ibn mas'ud irin su mu'az bin jabal iri kaza iri kaza an tura su garuruwa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira shi annabi ya ce to kai mutanen Yaman kar su tambayi kowa sai kai haka annabi ya ce ya ku mutanen Yaman da na tura mu'az duk wani sahabin da ya fatawa sai ku ce mu muna bin mazhaban mu'az bin jabal ne shi mu'az bin jabal ya gaya mana yana da mazhab wanda aka ware mutanen wasu ƙasa aka ce sai zubo bi wannan mazhab din shin ali bin abi talib yana da mazhab wanda aka ware mutanen wasu ƙasa aka ce mutanen gari kaza kuma mazhabin imamu ali bin abi talib shin abubakar na da mazhab wanda gari aka ware ma abubakar a ringa yin fatawa Yanda ko kuma wani kusurwa yadda mu aka ware mana afirka aka ware ma wasu mutane aka ware ma wasu aka ware ma ainihin abu hanifa wani bangare aka ware ma imamu shafi wani bangare da sauransu shi akwai wannan shin sahabbai in za su yi tambaya suka ce to muna so mu yi tambaya kan addini da Allah mu yan bangaren mazhaba kaza ne mu sahabban nan muna son a nuna mana malamin mazhaba mu dan mu tambaye shi shi haka ne Allah cewa fasalu ahlal zikr in kuntum la ku tambayi ma abota ilimi ba a ware wata mazhaba ba duk wani ma'abokin ilimi idan ahalin sunna ne yana da ilimi ku tambaye shi an gani babu wani maganin ware wani mutum wanda ya ce ma an ware wani mutum yana bukata a kawo dalili wanda ya gaya ma cewa an yi rabon gadon mazhab sai ɗan bangare kaza suke tambaya kan kaza sai ɗan bangare kaza suke tambaya kan kaza kaji an bayyana abu wannan mazhaba guda hudu wai su kaɗai ne kawai aka yi su yi fatawa a duniya duk wani mutumin da ya ɗauki wani fahimta ba na wa'annan guda hudun ba wai ƙur'ani ya ce kada a amsa wai manzan Allah ma ya ce ka a amsa shin wannan magana bai da haɗari yana da haɗari to ballantana kuma a wajen akida a wajen akida malaman sunna gaba ɗaya su ɗaya ne ba bambanci tsakanin imamu malik da sauran malamai an gane wannan ko ana la aqudu fi ghimar siyasa wato shi yana cewa ni ba na kutsawa cikin zurfin tekun siyasa a gane ku ahalus suna masu cewa qur'ani wato maganan Allah ne ba halitta ba wayannan yan siyasa ne ka duba wata magana mai hadari ahalus suna yan siyasa ne A gane sannan kuma mutazila masu cewa qur'ani halitta ne su ma yan siyasa ne ni ba na kutsawa cikin fage na mai na siyasa kamar yadda ahalus sunna suka kuka da su da mutazila ba na tare da ahalus sunna da siyasansu. ba na tare da mutazila da siyasansu. shin dan Allah inda wani mutum ya faɗi wannan magana an gane mai ƙaramin gata wallahi za a bi an da shi kai ina ma kafirta shi to wannan shine sharrin taqlidi shine sharrin ta asubanci. an gari ni na lura su mutane in dai suna son ka 'yan najeriya za su yi amfani da sabulu na san rai su wanke katar su ɗauko turare na san rai su fesa maka kuna ne gobe? in suna son ka ba za su yi amfani da sabulu da soso na san rai su wanke ka su wanke ka su turje ka sannan su ɗauko turare na san rai su fesa maka sai ka ringa kamshi wani irin kamshi na fahimta to kuma wannan wallahi tallahi ana samun irin wa'annan a cikin masu bin mazhab ana samun irin wa'annan a cikin masu cewa mu yan salafiya ne an gani, yauwa nan ba wai muna magana cewa masu takalibi na mazhab kaɗai ke ta asubanci ba billahi lalzi hatta masu da'awan salafiya an gani idan kuna sauraron duniyar karatu za ku ga yadda mutane ke ƙoƙarin da ƙarfin tsiya sai sun daga kwaninsu an gani to kaga irin wannan shine abun gudu ya kamata ya zama to kullum muna kokarin mu daga gaskiya ne a ina gaskiya yake mu bi yanda wani mawaki ke cewa wa mali illa mazhabul haqqi mazhaba ba ni da wata mazhaba sai mazhaba ta gaskiya ba na ta dalili da wani shehi ko wani waliyi ko wani imami ko wani kaza ina bin abin da ya zo ne cikin qur'ani da hadisi ƙarƙashin fahimtar magabata sannan duk inda malaman sunna suke ina mutunta su kuma ina kira wajibi ne a mutunta su duk mutumin da yake sukan ɗaya daga cikin malaman sunna don ya cimma burinsa wallahi ba ahalus sunna ne shi wallahi ba ɗan salafiya ba ne shi wallahi ɗan hizbiya ne shi ko da kullum yana ambatan salafiya su miliyan wallahi ba ɗan salafiya ba ne shi ku fahimce ni ko na'am المنهج القوي نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن وفيه أن الصبر المذكور يؤدي إلى ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم يو أتكنسا أتكن وانا حديثي منجي cewa lallai yin haƙurin da aka ambata yin haƙuri akan zalunci shugabanni yana kaiwa zuwa ga gangara matafki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gobe kiyama yin haƙuri akan zalunci na shugabanni da rashin yin tawaye a gare su da takobi da rashin suka a gare su da rashin zagin su da abin da ya kama da wannan inna min samaratihi liqa'a annabi liqa'a lallai daga cikin 'ya'yan itacen da za a tsinko 'ya'yan itacen da ake tsinkowa daga yin biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kan wannan hadisin haƙuri a kan zalunci shugabanni lallai daga cikin ƴaƴan itacen da za a tsinko daga cikin amfanin da za a samu shi ne haɗuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kan tabci a haɗu da manzan Allah a tafkin alkausara sannan abin da zai biyo baya duk mutumin da ya haɗu da manzan Allah a tafki tafkin annabi abin da zai biyo baya gare shi ne mai ya shiga aljanna amma hadisin sa'ani to kenan ya hukuncin mutanen da ba sa haƙuri akan zalunci shugabanni ya hukuncin da mutanen da ke hawa kan mumbari suna zagin shugabanni yaya hukuncin mutanen da ke kira a ɗauki makami a yi fito na fito ga shugabanni shin wa'annan za su gangara tafkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shin wa'annan za su shiga aljanna kenan kaga wa bitali adami dukhulil janna ko adamu dukhulil janna alaihim na'am na wace wa hadith ah, amma hadithu sahih amma hadisi na biyu hadisi na mas'ud hadisi abdullahi dan mazkur radiyallahu anhu na'am fa fihi mu'jizatu zahira a cikin hadisin akwai mu'jiza a bayyane kada wakara hada al-ikhbar mutakarrara hakika wannan ba da labarin ya auku a maimaice ana ta maimaitawa wa huwa min alamin nubuwa yana daga cikin alamomi daga cikin alamomin annabta ka annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hay yurzak kai ka ce kaman ga manzon Allah yana raye ana azurta shi yanzu ila ma yaqawu min al-umara eh yana duba abin da ke faruwa ga shugabanni yana duba abin da ke faruwa ga mahukunta da kuma sarakuna masu mulki eh kai ka ce ga annabi yana raye yana ganin abin da shugabanni suke yi na zalunci na ainihin karkacewa shine jawur da kuma zalunci da alfasha an gani manzo Allah kamar yana raye ne sai ya bamu labarin irin abubuwan da za su faru ga shugabanni cewa ƙarshen zamani shugabanni ba za su zamanto kamar khulafa'ur rashidun ba an gano ne ku shugabanni ba za su zamanto kamar me ba kamar khulafa'ur rashidun shugabanni ƙarshen zamani za a samu shugabanni wanda suke karkatattu karkacewa ta bangaren aƙida karkacewa ta bangaren tarbiyya da sauran abubuwa karkacewa ta bangaren ibada karkacewa ta bangaren suluki zai zama toshuwa gabanni, za a same sun karkace ta bangarori da dama an gani to sai manzo Allah ya bamu labari za a samu irin wayannan to su kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yi kasa a gwiwa ba sai suka ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wani shawara kake bamu da za mu riski irin wannan al'umma din an gani za mu yi amfani da molan kane mu zartar da hukunci ko za mu yi biyayya da abin da ya inganta ne daga gare ka sai manzo Allah ya gaya mana cewa menene za mu yi biyayya ne ga abin da ya inganta daga gare shi menene abin da ya inganta shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana in mun gamu da wayannan shugabanni mu yi fito na fito da su ya nuna mana in mun gamu da su mu zage su ya nuna mana in mun gamu da su mu hau kan bari muna faɗin kurakuran su dan mu motsar da ainihin talakawa su yi musu tawaye an gani shin yin tawaye ga shugabannin a yi fito na fito akwai wani ribar da yake haifarwa na'am fi wa fihi aidan alhassu ala san wa a a umara a cikin wannan magana kuma akwai a kan ji da biyayya ga shugabanni wa in kana al-mutawalli wa ko da shi mai mulkin ko da mai mulkin azzalimi ne shi duk dai mai tsananin zalunci ah, eh idan shugaba yana zalimi da tsananin zalunci za a ba shi haƙƙin shi na biyayya ba a yin tawaye a gare su min eh, wato a ce mutum ya tube hannu daga yin biyayya ga shugaba sai tunda na kama shugaba a saurari wannan tunda na kama shugaba shugaba mai da'awan musulunci ya zo ya gina bankuna na riba a cikin garin musulmi tunda na kama shugaba an gane ya san cewa akwai gidajen giya ya san akwai gidajen caca ya san akwai gidajen karuwai amma bai kama su ya hukunta su ba to a nan wajen babu ruwana da wannan shugaba na masa tawaye an gani wannan yana daga cikin fahimtar yan kudubiya a wannan zamanin ce ai gari kaza shi nan suna da awon musulunci shugabannin amma ai akwai gidan giya ai akwai gidan karuwai ai tun da akwai gidan karuwai shugabannin sun yi rinda dama aka abin yake ah. eh to in akwai gidan karuwai in shugabannin ba su yi ridda ba menene dalilin da ya sa shugabannin suka bar gidajen zinace-zinace suka bar gidajen shan giya ba su yarda da shari'a musulunci ba ne to mutumin da ya yarda da shari'a musulunci zai bar gidajen giya zai bar gidajen caca zai bar gidajen kaza sai mu ce a'a yanzu mutumin da yake zina yanzu a najeriya yanzu kasar da muke ciki shin ba mutanen da ke zina ba mutanen da ke shan giya ba mutanen da ke ainihin karuwanci shi in ka tambayi masu karuwancin nan shin me yasa kuke karuwanci ba ku yadda karuwanci haramun bane me yasa kuke shan giya ba ku yadda shan giya haramun bane me yasa kuke caca ba ku yadda caca haramun bane me yasa kuke ainihin mu'amala da bankunan riba ba ku yadda haramun bane shin za su ce ma halal ne a najeriya akwai mutane akwai masu da'awar sunna ba suna zina akwai masu da'awar sunna suna shan giya akwai masu da'awar sunna suna caca amma kowanne da za ka tambaye shi ya san abin da ya babu kyau to anan za a kafirta shi to shugabannin da suke mulki sai suka bar gidajen karuwai kai ka ɗauka wayannan shugabannin sun yarda karuwanci na da kyau ne kai ka ɗauka sun yadda cewa shan giya na da kyau ne amma da sun fito ɓaro-ɓaro suka ce mana shan giya na da kyau shi yasa muka gina gidajen giya karuwanci na da kyau shi yasa muka bar gina hotel-hotel na karuwai a nan shugabannin sun yi mai sun kafirta kufuran bawa a nan wajen wajibi ne ga musulmi an gane ko su yi ƙoƙari wajen ganin sun cire su an sanya na kirki in ya zamanto a cikin cire su akwai maslahatun rajiha hmm. na'am na'am yace wala wala yukhraju alayhi bi khaliyyati min ta'ati ba a yin tawaye a gare su ta hanyar tuba hannaye daga yin biyayya a gare su ko kuma warware mu baya in ce shugaba wani da na masa mu baya amma tun da naga gidan giya a garin naga bai hana ba tun da naga gidan karuwa to na masa tawaye shugaban da ya bar gidajen giya shugaban da ya bar gidajen karuwai shugaban da an gane yana goyon bayan wannan abin ga zahiri to shin wannan shugaba yaya sunan wannan shugaba imamun adilun ko imamun ja'irun shugaba ne karkatacce to menene mawkifin ahalus na game da shugaba karkatacce hakuri in ka ce hakuri shi akwai littafin da ya ce haka daga cikin littattafan ahalin suna tun mu haka muke so in ka faɗi wani abu kace shine aqidan ku don Allah mu ganshi a littattafanku. idan mun ganshi a littattafanku ya nuna kenan cewa daga gaskiya haka ne ka ce kai ɗan salafiya ne menene ne ku na salafiya ga ya mana ne littafin kaza littafi kaza littafi kaza littafi kaza to a ciki ne aka rubuta wannan sai eh, a ciki aka rubuta kalas an ka je ka ɗauko littattafan mutazila ka kafa hujja da shi akan aqida ka na halin sunna yaya ka ɗauko littattafan sufaye ka kafa hujja da su akan aqida ka na halin sunna ka ɗauko littattafan yan shi'a ka kafa hujja da su akan aqida ka na halin sunna ko ka koma dan qur'ani zalla ka ce babu ruwanka da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gano wannan ku na'am bal yulja'u ila Allah bi du'a a'a ana labewa zuwa ga Allah da addu'a to nan wajen idan shugabanni suka zalunce mu tunda an ce kada mu fito mu ce za yi revolution kada mu ce za mu ɗauki makami a kansu kada mu zo muna zagin su muna tsine musu to menene mafita shin an kawo mafita ga wannan al'amari menene mafita saka ce bal yuljau ila Allah bi du'a a'a za a laɓe zuwa ga Allah da yin addu'a ya eh, yin eh dan mai dan Allah ya kusa mana da bi da cutarwan su a gani za mu laɓe zuwa ga yin addu'a mu roƙi Allah dan Allah ya kusa mana da cutarwan su wannan shi abin da aka rubuta a cikin littattafan ahalin sunna wal jama'a kuma manzo Allah ya faɗa tu'adduna al allazi alaikum wa tas'aluna Allah allazi lakum ku ba wa ɗannan shugabanni haƙƙinsu da ke kanku ku ba su sannan kuma in suka zalunce ku ku gaya wa Allah an gani manzo Allah ya ce in shugabanni suka zalunce ku ku gaya mu Allah ya Allah shugabanni sun zalunce mu ya Allah kai mana maganin su shin faɗin wannan akan mumbari ne zan daga murya ya Allah shugabannin nan sun zalunce mu ya Allah Allah ya isa in zan roƙi Allah sai na daga murya sai na bari? mumbari idan na ce ya ku talakawa duk mutumin da ya zalunce ku kowaye ku sa goshi a ƙasa ku gaya ma Allah dan manzo Allah ya ce aqrabul aqrabu ma yakunul abdu ila rabbi wa huwa sajid fajtahidu fi du'a fa qaminun an yustajaba lakum mafi kusancin bawa zuwa ga ubangiji yana sujada sa ku dage da yin addu'a cikin wannan hali na sujada fa qaminun an yusajaba lakum tabbas Allah zai amsa muku an gane wannan ko mu kankan da kai zuwa ga Allah da yin addu'a mu gaya mu Allah matsalolin mu in ga mutum yana ta daga murya akan mumbari galiba masu riya ne masu son su nuna ma ainihin talakawa ai ba ma tsoron gwamnati ai ba ma tsoron kaza an gani saboda talakawa su dauke su a matsayin jarumai gaskiya malam wani jarumi ne yana yin fata-fata da shugaban kasa yana yin fata-fata da gwamna to shin wannan fata-fatan da yake karantarwa ne na musulunci a gani to suka kafa hujja da wani hadisi hadisin da ke cewa ya Allah duk wanda ya zalunci duk wanda ya mallaki al'ummata fashakka alaihim fashku alaihim duk wanda ya jagoranci al'umma ta manzo Allah ya ce sai ya matsa musu ya Allah ka matsa mishi to kai ma kana iya yin wannan addu'a ya kan munbari ba wanda ya hana ka ka ce ya Allah duk wanda ya jagoranci al'umma ta sai takura musu takura musu takura mishi shikenan abinda manzo Allah ya faɗa to manzo Allah bai ce ka kama sunan wani ba wannan yana cikin babun nasiha ne ko cikin babun al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wani babi ne wannan babun nasiya ne babun al'amru da ma'aru shi babun al'amru da ma'aru a cikin istilahi na malaman sunna ka faɗi kurakurai a dunkule ya Allah duk mutumin da ya gina gidan giya ka tsine mishi ya Allah duk mutumin da yake goyon bayan karuwanci Allah ka tsine mishi wato nan kayi Allah'anu bil wasf amma babu wanda yace ya Allah gwamnan mu ya gina gidan giya ka tsine mai ya Allah shugaban kasa ya gina gidan karuwai ka ne mai an gani, in shugaba ya gina gidan giya ko gidan karuwai wani aiki za ka yi nasiha ya za ka mai nasiha ka kira shi a gefe in ba za ka iya kira shi a gefe ba to ka yi inkarin munkar ka yi wa'azi a kan sharrin gina gidan giya a dunkule ba tare da kama sunan kowa ba da shugaba da mai kuɗi da talaka da waye kowa ya shiga ciki ka yi wa'azi a kan sharrin gina bankuna na riba an gane ba tare da ka kama sunan kowa ba to kaga anan manzo Allah shi ma ya ce Allah duk mutumin da ya jagoranci al'umma sai ya takura musu ya Allah shi ma kai me ka takura masa an kama sunan wani shugaba la to yanzu idan mutum a wajen hudu ba ya faɗi wannan a dunkule ya kara gaba yaya anan yayi koyi da manzo Allah ko bai yi ba idan ya zo ya kara kan haka ba Hmm? to shi ne shin dama an ce mana in an zo karatun hadisi in an zo karanta wani hadisi a wuce ko kuma da hadisin da ya zo ya ce Allah ya tsine wa mai ce ba, sai mace tun da shugaban mu na ce ba, kada mu karanta hadisin ka ai bayanin fikin hadisin a'a a karanta hadisin yi bayanin fikin hadisin amma abin da aka ce kama suna ne aka ce ka ayi manzo Allah ya hana kama suna na fatan gane wannan yau ga yadda manzan Allah ya karantar da mu mu tsaya karantar wa manzan Allah shine maslaha eh wadda dafi zulmihim wa sharrihim eh mu yi addu'a wajen gusar da ainihin cutarwansu da tunkuɗe zaluncinsu da sharrinsu na'am na'am a kama sunan shi a gaban talakawa a ce za a yi nasiha inda ya zama to abin da ya shafi mulkinsa ne yana da kurakurai a wajen mulkinsa ya gina gidan giya ya gina gidan caca ya gina kaza kana so ka yi masa magana kan kurakurai sai ka hau kan mumbari ka faɗa a gaban jama'a a nan ba kana so ya gyara ba ne kana so ya ci gaba ne na kuma kana so da ka motsar da talakawa ka nuna musu kai din nan jarumi ne an gane wannan ko amma abin da ya shafi kuskure ta bangaren addini shi ma kuskure ta bangaren addini za ka yi inkarin munkar ne ka yi bayanin kurakuran ba daidai ba ne idan ka yi bayani ba a ji ba wani lokaci sai shugaban ya yi kuskure a gabanka shugaban ya yi kuskure a gabanka ila shugaban ma shi ya jagoranci sallah ya jagoranci sallah sai ya ƙi hudu ba sallar juma'a ya jagoranta sai yake yin hudu ba nan za a shiru ta akhirul bayan an wakatar hada la yajuz jinkirta jawabi a lokacin da ake bukatar jawabin bai halarta ba Ga shi nan ya jagoranci sallar juma'a amma bai yi hudu ba ma ya zami assalamu alaikum mai girma muna ga shi an yi sallar juma'a ba a yi hudu ba ba kuma za Allah ya nuna mana hudu ba kaza ne ai wannan ba zai motsar da talakawa ba ka gyara mai kuskure shi ne kuma saboda sauran mutane kasu dauka abin addini ne an gane wannan ko yau kaga kudu ba a cikin sallar juma'a wannan ne shi rukuni ne shi to gashi ya jagoranci sallar juma'a ba kudu ba kada ka bashi ya wuce ka gaya wa talakawa a gaban gidan talakawa su san cewa lallai fa wannan abin addini aka bari ko ba ka gaya mai bane cikin cin mutunci ka gaya masa cikin laushi kamar yadda aka ce izhaba ila fir'auna hu daga menene qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha ko to wannan shine abin da ya kamata a lura ina fata na amsa tambaya ku dinga lura da inda sahabbai suka yi inkarin munkari ga shugaba a bayyane daga galiban abin da ya shafi alama ne alaka ne da me addini an gane ku kuma akwai sanda za ga wasu sahabbai wasu daga cikin salaf sun yi zafi a inda ma bai shafi addini ba sun yi inkari a fili haka nan to irin wannan ijtihadin shi ne an gane ijtihadi yana karban dacewa kuma yana karban kuskure Allahu a'lam wa alaikum salam eh shi kaga shi dama kaga bangaren addini shi bangaren addini ba a san sauci a kan shi idan malami yana so ya ɓadda mutane kaga mutane kuma sun ɗauki malamin wani malami ne mai daraja kuma suna mutunta shi a gani in ba kama sunan shi ba za su gane ba in ka zo kana wa'azi akan wani ɗabi'a daga cikin ɗabi'an malamin a cikin addini ko aƙidansa ba za su gane ba kuma suna matsar mutunta malamin a nan wajen wajibi ne ka kama sunan malamin an hukumar ce yana da kyau ka kama sunan malamin domin su san cewa wannan malami ba da suke mutuntawa ga aƙidar shi ba shi da kyau wannan ya halatta eh. an anas bin malik radiyallahu anhu na'am an karbo daga anas dan malik umdatul ahkam an karbo daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'a abdurrahman bin auf lalle manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Abdurrahman bin au. wa alai uh, radhu a gare shi akwai kufi akwai alama na ainihin turaren za'faran a jikinsa an gani shine wasu daga cikin malamanmu na zaure Allah ya musu rahama suke cewa ya ga Abdurrahman bin au ya sa lalle wai lalle ne Abdurrahman bin au ya sa a'a ba lalle bane ya sa wato a gare shi akwai alama na tufafin za'afaran shi kuma wannan ah, na turaren za'afaran shi kuma turaren za'afaran wato turare ne wanda a zamanin manzo Allah ya keɓanta ne da mata mata ne suke fesa shi shi ne turaren da in an fesa shi alaman turaren na bayyana a tufafi eh, ya gane ku wannan turare ne na mata to annabi ya ga ya fesa turaren mata yaya za a yi a ce namiji ya fesa turaren mata bayan an hana namiji ya kwaikwayi mata a cikin al'amarinsa na'am na'am fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mene menene wannan me wannan ka aikata wannan al-istifham huna lil inkar hmm. manzon Allah ya masa inkari hmm. an gani wato me yasa kai haka ka zo ka sa turare wanda yake banta da mata annabi ya nuna masa bai ji daɗi ba qala ya rasulullah tazawwajtu tazawwajtu mar'atan sai ya rasulullah da yasa ka gani da wannan na auri mace ce na auri mace ah, ya auri mace bai gaya wa manzo Allah ba shin kai aure malam bai sani ba ka ta kuwa zai yi ka yi aure malam bai sani ba an ji an kai kari gaskiya baka san darajar malam ba <laughs> eh? kaga wannan yana daga cikin amfanin karatun hadisi yawa yanzu mu wannan wannan abdurrahman da ya aure bai gaya ma annabi ba kenan bai san darajar manzon Allah ba wani lokaci aure yakan zo baktatan hmm. an gani ka je daga kai kudin gaisuwa sai a ce tufa ba za ka bar nan ba sai an daura aure kawo sadaki ka ce wallahi babu ban shirya ba ban da sadaki yanzu to ana bin ka bashi kawai nan take a daura aure na fatan gani akwai wata ɗaliba ta ba sai na faɗi sunanta ba amma an ta ji wannan ta sani wannan matsala ya fi shekara 20 da wani abu ita wannan baiwa Allah mahaifinta mai kuɗi ne sosai kuma makarantar da ya gina wato muna karantarwa a makarantar shi mahaifin to ita ɗaliba ce daga cikin ɗalibanmu to mu ma kanmu ba san cewa ana ɗaura aure a ranar ba ina fatan gani ita ɗin nan kawai ta baro islamiyya ta dawo gida sai ta ga mutane sun taru a cikin falon babanta me yake faruwa sai aka ce ai daurin auren ki ne daurin auren wa ce daurin aure na daurin auren ki wallahi ta fashe da kuka bayan an gama daurin auren tana kuka baban ya ce mami ta ce na'am ki shirya ga mota nan ki shirya zan kai ki gidan mijinki ta ce baba kaman ana kyarata na ta ce baba kamar ana gudu na ta ƙara kuka ya ba gudun ki ake yi ba kawai an ɗaura aure kuma dama wannan shi ne an ɗaura aure an cika duk wani ƙa'ida da ɗaurin aure ba dole ba ne sai an ƙara jama'a wannan baiwa Allah ta yi kuka ta ci kuka ta ci kuka haka baban nan ya ɗauke ta a mota da wasu 'yan mutane aka shiga ta shiga ya kai ta gidan aure. Allah. Yanzu irin wannan caji da yanzu talaka zai yi shi kuna ganin za a mai biyayya wallahi zai fara samun tawaye tun daga wajen matar shi da mutanen gida da wasu mutane a ce wallahi duk wannan abin talauci ne eh, ka san cewa talauci ma wani lokaci yakan kawo hauka wannan wani nau'i ne na hauka amma idan mai kudi yayi wallahi kwalliya yake zama yanzu wannan wannan wani burgewa ne saboda bai kuɗi ne za a kai yaban shi a wala ka ga wani irin daurin aure mai burgewa wallahi daurin aure wanda yake dama haka ake yi saboda yana da kuɗi wa iyaz billah ina fatan gano wannan to saboda nan ina faɗin cewa dan kaga wani ɗalibi yi aure bai gaya maka ba kai malami kada ka ji haushi zai iya yiwuwa akwai wani zoro wanda ya sanya wato ma'ana ya yi wannan aure bai sanar da kai ba an gano wannan ku? shin sharaɗi ne dama in mutum zai aure zai gaya wa malamin shi shin wajibi ne ko mustahabi ko halal mutuntawa ne kuma yana da kyau to in ba a yi ba fa <laughs> na ce in ba a yi ba wani ya ce ba a kyauta ba ya danganta kamar irin wannan misali misali zan kawo a ce malam abdullahi ne ya aure yadda muke tare da malam abdullahi sai ya aure kawai ban sani ba zan ji daɗi sai na ga turaren za'afaran a cikin shi to shi turaren a din nan shin abdurrahman ne ya fesa wa kanshi ko kuma ainihin wato mata suka fesa masa kaga zai yiwuwa ya shafa ne a jikin matashi ko matashi garin fesa wa kanta ta fesa mai ko kuma al'ada ne idan mutum ya aure za a fesa mai turaren mata don a nuna yanzu zai yi alaka da mace kun fahimci wani ko kamar yadda a kasar hausa ake ake sa lalle ga mata in an yi aure sai a ce za a yi mai za a sa mata lalle to da lalle ake sawa hakikata amma yanzu turare ake fesa mata kala kala da su. al'ada ne al'ada in yayi karo da musulunci a yi fakali da shi in ya saba a karbe shi da can in ya saba a yi watsi da shi a gane in yayi daidai da musulunci a amsa to da can hawanka ake mata ma akwai wankan lalle ko to wankan lalle da ya ake yi da ake mata ba haihuwa uwarta kaga wannan al'ada ne mara kyau ya kamata a ce an guje shi amma guje ke tunda yanzu ilimi ya zo na'am na'am oh yanzu ana yin wanka a fata da zani akwai yadda ake tsaraici sosai eh ba ku ɗaya al'adar ba ko ina ba ne a kuɗin da ake bar tsaraici na'am na'am a wancan lokacin har da maza ake musu wanka to ga yanzu ai ba namiji da zai yarda dan salafiya ne makila an zo za a yi wankan kila yanzu kula hannu yana jiran ya ga wanda wai zai zo ya miki wanka wa alaikum salam shek eh, irin wannan aure da ake yanzu misali kasancewan aure na ɗan yin wahala da adadin shi yayi yawa ga al'umma za yi su a irin wannan auren musamman samari zai ɗan taimaka a samu waɗanda da shiga da wuri wanda ba samu sun shiga ba misali irin aure wanne mutum yana zuwa kurin a ɗaura ga an yanke abubuwa da yawa misali da eh, irin wannan aure wanda ake a cewa kawai da zaran ka kawo kuɗin gaisuwa sai a ce kawai tun da ka zo alhamdulillah ma mun yadda za mu baka aure a zauna an samu waliyi an samu ainihin an samu ainihin wakili an samu shaidu an samu siga an samu sadaki kaza kaza duk rukunai sun cika duk da wakili ba rukuni ba ne ko to an samu rukunan aure sun cika to a nan wajen an samu shaidu guda biyu a jilai ga limamin masallaci na ga ladaninsa ai magana adalci ya kare da an samu liman da ladan ko haka ko to saboda haka yanzu za mu daura aure shi subhanallah mu ko mun zo muka kudin gaisuwa ne mu shirya ba to mu iyaye mun shirya menene matsalarka sadaki to shi ke magana sadaki ne sadaki eh, ka gani shi za ka iya biyan sadaki shi zan iya biyan sadaki nan da wata biyu to shi kenan nan da shekara ɗaya to shi kenan an yarda ka kawo nan da shekara ɗaya za a ɗaura aure ana ɗaura aure da sadakin bashi ana yi na fatan gano wannan to irin wannan in an yi irin wannan aure ba za a ce laifi ba ne an gani kuma za mu ce shi ya fi kyau ko shi ya fi sauƙi ko kuma a yawaita shaidu saboda lalacewan al'umma kada wani ya ganka kawai da mace kana tafiya da matarka ana ganinka da mutunci kawai shaidu biyu kawai suka ba da shaida kana kiran kanka ɗan salafiya ka auro mace da shaidu biyu kawai suka sani sauran mutane ba sani ba to me za a yi tunani a gare ka in an ganka da mace shafi na an yi irin wannan auren ai daga bayan mutum zai shirya walima ya gayyaci yan uwa a zuwa sha amma shi saboda haka ya shirya walima kuma ya gayyaci mutane ya gaya musu cewa fa yayi aure amma duk kafin lokacin inda ya tara mutane da yawa ba ma sai ya faɗa ba shi ne na'am shi ya mai ne ya game da cewa kar ya ga daki da kaya ya cika mai daki da kaya a'a ai magana cika daki da kaya kamar yadda na faɗi wancan ai wancan nufa baban mai kuɗi ne ai yanzu al'adar da ake in ka duba wajen mata sun fi wahala ba abubuwan da suke ɓangaren eh, mata sun fi wahala sannan ɓangaren maza ma suna wahala duk ɓangarori suna wahala amma gaskiya ɓangaren iyaye ɓangaren mata an fi wahala an gani ai dama ba dole bane sai an cika ma ɗaki da kaya babban abin da ake bukata dama a kawo maka mace kuma an kawo idan an samu kayan yanda kake bukata ka gode ma Allah in bai kai yadda kake bukata ba alhamdulillah shi ma ka gode wa Allah ka yi haƙuri na kone to me ka ba ta sadaki kenan aure dole sai da sadaki kone min nawa sai ce ma'aunin nawa na zinari hmm. shi nawa wani nau'i ne na kuɗi ainihin wanda larabawa suke kimanta shi a wancan zamanin sai faɗi ma'aunin wasu ne na zinari ah, sai ce Allah ya albarka a gare ka Ka yi walima ko da da akuya ne sai manzan Allah ya sanya mishi albarka ce kuma ya yi walima ko da da akuya ne to me yasa yake Abdurrahman yi walima ko da akuya ne shin karancin walima dama akuya ake yankawa idan mutum bai da akuya shi an ɗauke mai ko nan gaban ya samu sai ya yanka yau an ce gwargwadon wadatar mutum ne abdurrahman multimiloniya ne shi to sai annabi ya ce karancin abin da ake so irin masu kuɗi irin ku karancin abin da ake so ku yanka akuya wanda ba su da kuɗi da yawa fa manzo Allah yi walima da ainihin menene da dan yayi da dabino da waina Eh, da ainihin tukui annabi an da fata aka zuba dabino aka zuba ainihin menene aka zuba ainihin tukui da abin da ya kama da wannan kaga wannan gwargwadon karfin sa kenan a wannan lokacin kun gani shin idan na auri mace matar farko uwar gida lokacin da za a zan yi walima na zo na kama wani waje na kama arewa house na zo na gayyaci mutane aka yi walima na garari aka yanka sa aka dafa abinci na garari aka gayyaci bayan Allah suka yi serve yourself to da zan lokacin akwai wadata da zan auri amarya kuma sai zaman toban da karfi irin wannan sai na zo masallacin malam bako na tara mutane aka samu zoɓo aka samu zoɓo aka samu jinja aka zo aka aka dan aka dan samu cincin aka kokulla aka raba wa bayan Allah suka yi addu'a aka watsi to shin ita amaryan za ta iya kalubalanta na ta ce na wulaƙanta ta saboda ga abin da ne mawa gida za ta bincika ka san sai an gaya mata mata saboda gulma ce oh, wacce ke dai baki shigo ke dai kin shigo da kafa hagu kin shigo da kafar hagu wallahi sai baki wallahi ai wacce kin ga uwar gida dole ma ta yi miki gori idan wani abu ya hada ku da ita dole ta yi miki gori domin ita kin ga a arewa hausa ma an kashe kuɗi sosai an yi kaza to kaga sai kai mata bayani na kashe wannan kuɗi lokacin ina da shi yanzu da na aure ki gwargwadon ƙarfi na kenan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kuma wancan kudin yayi tantance wannan Eh, idan aka san da ya faru shi ma haka ne idan ya zama to uwar gida lokacin bashi da wadata sai lokacin amarya sai ya samu wadata sai ya yi walima na garari kada uwar gida ta ce ai dama na sani ba ka so na wancan ba kai akwati ba wannan kuma an kai akwati ai da kowanne gwargwadon karfin shi ne magan ta haɗa guda biyu tun da akwai wadata yanzu dan in kana da iko kai mata kyautatawa kai in kana da iko kyautatawa wancan ba a yi mata akwati ba yanzu ka yi mata ka kyauta amma bai zama dole ba ya eh, suna kiran shi dannan kirki a gani ka yi wa uwar gida za a can ba ka yi mata akwati ba amma kuma da ka zo aure na biyu sai kai akwati ga amarya ita ma uwar gida kai mata akwati eh, ita wannan akwatin da kai ma uwar gida ai ba dole ba ne su kansa hausawa suna cewa wai kayi akwati ne dan dan nan saboda lokacin da kace mata zan yi aure hankali ya tashi kirjinta na ras ras wato hankali ya tashi kwarai da gaske dan a dan danne mata kirji a kwanta mata da hankali sai kai mata wannan an karbo daga abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga Abin hurairah Allah ya kara musu yadda qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am yake salatun jaddu hunna jaddu abubuwan abubuwa guda uku gaskiyansu gaskiya ne wa hazluhunna jadd sannan wasan su ma wasa ne gaskiyansu gaskiya ne wasansu ma gaskiya ne a gani abubuwa guda uku gaskiyansu gaskiya ne kuma wasansu in kai da wasa shi ma da gaske ne annika aure wasala da saki da kome a gani ko da wasa ka zo ka ce ma ne? kai waliyi ne ko da wasa ka ce na baka auren iyata wacce to shi kenan ko wasa ka ce auren ya riga ya kullu na fatan gane wannan na. amma fa da sharafi in kai waliyi ne kai waliyi ne ba dama kai ke da haƙƙi da ɗaura maka aure suka ce na baka auren zainabu na baka auren aisha shi ke nan aure ya kullu ba za ka lokaci wallahi fa wasa nake kanka doka da gaske nake ta ce ina ai magana abin nan bai yanzu kawai zan zan kira ba a kira shi ne ka ƙara maimaita musu abin da ka faɗa an gane wannan ko sannan kuma saki ko da wasa ka ce wa matarki ka ce wa matarka ke zainab na sake ki saki ya tabbata kai mijin ba hmm. ko da wasa kenan mutanen da suke yin masu wannan irin masu drama to a drama ne sai ya zama to wata mata sai aka yi drama ita ce matar shi amma ba matar shi ta asali ba sai aka yi drama a haka sai a cikin draman ya ce ya sake ta a nan wajen waye saka ta dirama wasu na cewa wai tunda dai ta dirama ba matar shi bace ta hakika to matar shi ta gida ta saku to shin haka ne gaskiya ba haka bane abin na bukatar dalili ga faɗin wannan magana an gane wannan ko idan mutum ya ce ya saki matashi, shi ko da wasa ne ba a wasa da saki to amma irin yadda wasu yawan tambaya suna cikin wasa na nishadi da matar shi da Allah ya ce wa ashiru hunna bil ma'ruf suna irin wasa kaman wasan kokowa ko dai wasan kaza da matar shi a cikin daki na ainihin nishadi da ya kama hannunta ta ce ni na gaji ka sake ni sai ce ba zan sake ka ba ni na gaji ka sake ni sai ce to na sake ki sai wani ya ce wannan kalma na sake ki din nan ya tabbata ke saki ya tabbata bai tabbata ba ai hannu ya rike mata ba aure ba ne ake magana a lokacin nan ana magana hannun da ya rike mata ya sake ta ya saki wannan hannun shikenan sai ya saki hannun wannan ba magana sake a ciki an gane wannan ko dan ana duba niyyar mutum a duba kuma menene dalilin da ya kawo wannan maganan ka sake ni duk mu duba cikin askari za mu ga ƙarin bayani akan wannan sannan da kome idan ya zo ya kira matar shi ya ce ke zainabu ta ce na komar da ke ko da wasa yake ta koma sai da inda ka bayan sake ta kuma kada hmm. da wannan kenan wajen komar da mace ba sai an kama shaidu ba hmm. to malamai hudu suka fitar sai dai imamun nasa'i imamun hakim ya inganta wannan hadisi al'allama nasiruddin albani ya hassana shi a cikin ruwa a cikin ya na ibn adi ta wani fuska daban amma mai rauni da saki da yanci da aure an gane saki da yanci da aure ko da wasa mutum ya ce ya saki matar shi ta saku ko da wasa mutum ya ce ya yanta bawa bawa nan ya ‘yanta, ko da wasa waliyin mace waliyin yarinya ya ce ya baka aurenta shi ke to amma irin abin da ya faru a wani jami'a da wani yaro da wani yarinya ko da wani saurayi da wata budurwa suka zo suka samu wani mutum ya daura musu aure kuma alhali babanta na nan danginta gaba ɗaya suna nan shin wannan aure ya yi? auren bai yi ba annabi ya ce la nikaha illa bi waliyin wa shahidai adlin babu aure sai da waliyi da shaidu bi adilai waliyi fi shine mahaifinta ko kuma wanda mahaifin ya wakilta amma a nan wajen kawai sun sa wani ya daura aure wani zo wani ya ce auren ya ɗoro auren bai ɗoro ba ko kuma da budurwa da saurayi ya ce mata na aure ki ita kuma ta ce na yarda da auren sadakinki kaza ta ce na yarda an gano wannan wai aure ya kullu eh kawai daga budurwan sai saurayi a ina ne auren ya kullu a nan wajen bai kullu ba sai dai kan mazhaba na hanafiya yan hanafiya sun ce ya kullu sun ce mace na iya auren da kanta in ta balaga kiyasan alal bai'i kiyasi akan ciniki kullu ra kamar yadda ya halatta mace balagaggiya ta je ta siye wani ta siye kaya a shago ba da izinin iyayenta ba da izinin waliyanta ba haka za ta iya aurar da kanta ba da izinin waliyanta ba za ka ce wannan kiyasin ana kiran shi alkiyas fi muqabalatin nas la yajuz kiyasi ne wajen jayayya da nasi ba a karɓar irin wannan kiyasi saboda annabi ya ce la nikaha illa bi waliyin kuma hadisin la nikaha illa bi waliyin hadisi ne mutawatir an gani to ba a karɓar fahimtar ɗin hanafiya a nan wajen wannan yana daga cikin abin da muke faɗa cewa mazhaba muna mutunta malaman mazhaba amma in sun kawo wata fatawa sai fatawan ya saba mu nassi ingantacce za mu ajiye wannan fatawa ta su masauki wannan kuma ba yana nuna ba mu san darajar su bane a'a nassi ya fi daraja nassi ya fi daraja a wajen mu fiye da malamin mazhaba yanzu muna mutunta qur'ani da hadisi da ijma'i da kaza muna mutunta shi akan ainihin abu hanifa muna mutunta nassi akan imam malik muna mutunta nassi akan imam shafi'i muna mutunta nassi akan imam ahmad kai muna mutunta nassi akan kowa a duniya an gane akan akan albani nasiruddin albani akan ibnu bas don wani zai ce ai ai su imam malik ne kadai suke mutun amma in dai ibnu bas ne to ai ibnu bas ya fi nassi a wajen su to ibnu bas usaymin fauzan abdul muhsin wane ne rabi'u bin hadi muqbil bin hadi wane ne wane ne duk malaman salafiyya kakaf in suka ba da fatawa da ya saba mu nassi ba ma karban wannan fatawa nassi ya fi daraja a gare mu fiye da su na walil haris bin abi usama ah, kuma ga ainihin haris bin abi usama daga hadisin ubada bin swami eh, Allah ya kara musu yadda wato ya daga shi zuwa ga annabi mana marfu'i zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam baya halatta yin wasa cikin abubuwa guda uku baya halatta yin wasa da saki baya halatta yin wasa da aure da yanci ah, fa man qala hunna faqad wajabna duk wanda ya fade su hakika sun tabbata duk wanda ya fade su hakika sun wajaba sanadin hadisin da ifi da shi ana bin wayar rabi Allah anu eh shi ke rubu wani waya ya an bada inna misali an a kowane yanki wanda urufin su da kayan tsakara mazaje a kofar gidan haka ne ne ma aka ce an an ba an ba wa jama'a ba a san wani ne kofar gidan sai dai lokacin aure wannan shi ma kalma ne cewa sauran ya wai kalma na an bada aure idan ya zama to al'ada ne na wasu mutane na ainihin baiko ko ya suke kiran shi bai ko suke kiran shi ko an ba da aure wasu na nufin an baka izini ka nemi aure zahiru ko gairu murad mun baka izini ka nemi aure Kamar ana so ne kai kadai ka ringa tsayuwa da ita ba a yadda wani ya ƙara zuwa ba in wannan shine al'ada za a yi aiki da shi an gane al'ada muhakkama yau to sai ya zamanto ba wanda zai zo ba ana nufin an ɗaura auren ba ne a lokacin الله أعلم wa السلام assalam eh sai eh, fada ya hana ya hada su da matashi za ta fita gida za ta je ta yi yaki sai ka mota don yi janyo ta kar ta fita sai ce ka sake ni ba ka sake ni sai ce na sake ki to anan wajen mai yake nufi ai kama hannunta din nan ka sake ni in tafi gidan mu suke nufi sai ce na sake sai ce na sake ki tafi din ai kaga ba sake bane wannan sannan ina yawan jin wani magana ban san inda aka samu shi ba wai duk auren da akwai zargi a cikin shi saki ne wala ina ana yawan tambaya na fatawa akan wannan malam miji ne yake yawan zargi na cewa yana zargi na kamar ina fita ina mu'amala da wasu mazajen yana yawan faɗin wannan magana din malam kuma ka san ba a aure tare da zargi kuma duk mutum da ya zarge ka ai an ce saki ne ko malam da ce ni gaskiya ni ban san inda aka ce saki bane <laughs> to wallahi wannan kaman abu fa yana yawan yawo aure da zargi bai yi ba eh babu kyau zargi in har bai yarda da ita ba to ya kawo hujja akan bai yarda da ita ba in har ya kama a yi la'ani ne sai a yi domin a raba auren amma dan dai yana zarginta amma ba a yi la'ani ba har yanzu auren na nan ina kusan gane wannan subhanaka allahumma wa bihamdika wa Wani na'am ne mutu